أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته uwan musulmi tare da ku muna ƙara jaddada mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halicce mu ya rayar da mu har ya zuwa wannan lokaci ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu ɗimbin albarka darussa wanda muke fahimtar da kawunan mu kyakkyawar aƙida ta addinin mu na musulunci wadda Allah subhanahu wa ya fi so mu koya muna fata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya samu samu kyakkyawar fahimta wadda yake so da kyakkyawan ayyuka da kyakkyawan samun rabo a wannan duniya ɗin da ranar lahira bi haƙi muhammadin wa alihi tahirin idan ban manta ba mun kawo alamomi har guda takwas waɗanda suke nuna cewa wane ne annabin rahama annabin tsira salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi tayyibin tahirin yau za mu ƙara da wasu manya-manyan alamomi wanda suke nuna lalle annabi shine annabin Allah subhanahu wa ta'ala kamar sauran annabawa shi ma Allah ya aiko shi duk da da dama daga cikin musulmi ba mu da shakku ko kaɗan game da cewa annabin rahama shin annabin Allah ne ko ba annabin Allah ba ne sai dai muna kore shakku ne ga wasu mutane su sa hankalinsu su koma mu littattafai su karanci addininsu idan har sun yi nisa da shi daga cikin abubuwan da za mu ƙara a yau mu sani cewa annabawa ma sun yi ishara game da zuwan shi wannan kan musamman waɗanda suke wasu addinai daban suna iya samun alamomi a cikin littattafansu waɗanda suke nuna masu cewa annabin Allah lalle wannan annabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabin Allah ne na ƙarshe kuma ma saboda wasiya da aka samu sun yi kowane annabi ka ya wuce sai ya yi ishara da cewa akwai wani annabi zai zo bayan shi bayan wannan sai ya nuni kuma akwai ma wani annabi na ƙarshe wanda mu duk mun zo mu shi hida saboda shi babu annabin da bai wannan ishara ba ka kenan ta nan muna gane cewa annabin Allah annabi rahama ne babu lokaci da yake kusan lokacinmu minti sha biyar ne muke kawowa bai kamata mu ce hiye eh, da haka nan ba shi ya sama nan wani sai dai bai mu wata ishara a gulguje alƙur'ani yana nuna mu cewa wannan haƙiƙa akwai ta wanda kuma ya yi garnama yana iya koma ma kamar da muka ce su wa'ancan littattafai ɗin sun zo da wannan a cikin alƙur'ani akwai inda Allah yake cewa وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أحمد إن دينونا تيوى أحمد ينازوى يكرا مدعناش بني إسرائيل وأن حقيقة أنونا تيوى تازو أتكلة تتفن مسمى سو كريستوتي cewa har ambatan annabi Muhammad da suna Ahmad ya zo sallallahu alaihi wa sallam shi yasa wai za sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunahum tafidu min dami mimma arafu mimma arifu min al-haqq يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين idan suka ji gaskiya su suwa waɗanda da ba musulmi ba kiristoci ne su yahudawa ne su za ka idanunsu ta cika da ruwan hawaye suna zuba daga idanunsu suna cewa Allah mun ba da gaskiya da wannan Hakika taka wannan gaskiya taka ka rubuta mu daga cikin waɗanda suka shaidi hakanan. ka rubuta mu daga cikin shahidai waɗannan wasu alamomi ne wanda suke nuna mu cewa lalle lalle annabawa sun yi ishara cewa annabi yana zuwa na ƙarshe kuma shi ne wannan annabi kuma alamomi duk sun nuna cewa shi ne shi ya ma ɗauko tun daga gaske shi aminta shi kula da jama'a shi ibada da ya zanki duk wannan wasu alamomi ne da suke nuna cewa a wannan lokacin da yawa sun gane cewa wannan wani mutum ne wanda ya bambanta da mutane sannan abu na gaba alama ta gaba wadda muka ce mun ce alamomin biyu manya-manya ita ce mu'ajiza mu'ajizar da annabi ya zo da ita tana nuna cewa shi annabi ne ko ba komai ya sha gayin abubuwa waɗanda kamar misalin mu'ajiza inda ke ce ma ammar ya ammar taqtuluka alfi'atul baghiya taqtuluka fi'atun baghiya nan wurin annabi ya ba da labarin abin da zai samu Ammar sannan kuma wannan abin ya same shi cewa wasu jama'a wanda suke karkatattun jama'a wanda suka saba ma Allah su za su kashe ka har lokacin yakin da aka yi tsakanin Imam Ali da mu'awaya? sai mutanen mu'awaya suka kashe shi kowa sai ta bayyana gare shi kenan su wanene ne fi a bagaya wannan tankwasassan fi'a wadda ta karkace ma hanya Allah wace ce su gani su ma'awaye ne su ne batattu da abin ya zo ma su ma'awaye da yake ‘yan makirci ne me suka yi sai suka ce ai ba su suka kashe ammar ba da ake cewa ammar za a kashe shi ƙungiya karkatattar ƙungiya za ta kashe shi sai suka ce ai amirul mu'minin imam ali shi ne ya hito da shi tare suka hito kenan shi ne ya kashe shi har nan ne imam ali ba su amsa cewa kenan hamza lokacin da aka kashe shi kenan manzan Allah za a ce ya kashe shi sai kowa ya shiru ya yi diris tunda manzan Allah shi ya hito da hamza yaƙin musulunci aka kashe shi ya zama ya samu shahada wannan lokacin sai a ce annabi ne ya kashe shi kenan duk wanda ka hito da shi kai ne ka kashe shi ashe baka iya hitowa da mutum kuma ya koma ba abin da ya same shi wa'ancan ba su ne ke kashewa ba ai maƙiyi shi ke kashe maƙiyi ba wai wanda ya hito masu yi shi ke kashe wani ba wannan hakika ce da take bayyane amma suna son su wadar mutane saboda duk tsihiyar mulkin su banu umayya gaba ɗaya ba komai ciki in ba makirci a nan wurin mun gane annabin rahama ya zo da wata mu'ajiza wadda ya bada labari abu zai faru kuma ya faru kai da dama annabi ya sha ganin irin wannan abubuwan wannan kaɗan daga cikin mu'ajiza abin da take nunawa ta annabin rahama sannan mu'ajiza ta ƙur'ani ma kaɗai ta isa mu'ajiza wadda ya zo da ita ya yi ta haddin mushrikai da kafirai su zo da irinta suka kasa zowa sai ma da suka gani ba su iya zuwa da ita sai aka shiga yaƙin shi ta kowane ɓangare aka cewa an yaƙe shi a yi amfani da musulmi wanda suke da rauni ko talauci ko wani dai matsala cikin addininsu su zanki kawo labaru suna manahici ko kuma su kafiran suka zanki yaƙin shi ko su mushirkan ta kowace shiha aka dami annabi saboda ya zo da alƙur'anin da sun kasa zauwa da irin shi ya zo da bayanan da shi gashi bai karatu wajen kowa ba amma ya zo da littafi mai ban mamaki wanda hatta aljannu sun yi mamaki wannan ayoyin na Allah makaranta suratul ahqaf to a takaice dai mu'ajiza ita ma tana daga cikin manya-manyan alamomi wadda idan mutum ya ganta da kyau yana gane cewa annabin rahma, lalle annabin Allah ne bai kai mu yanzu mu yi shakun ba ko wasu da sun yi shakun su zo su zanki fina-finai suna nuna wai annabi ga yadda yake suna ɗaukar wasu ruwayoyi waɗanda ba su da kyau gurɓatattun ruwayoyi wanda aka tusa su cikin littattafai na addini wanda sakamakon me yasa aka tusa su waɗanda suka yi zamani da wa'annan banu umayya wanda suka yi shugabanci tare da zalunci wanda suka ta ƙoƙarin durfanar da musulunci wanda daman su ba musulunci suke nihi ba suna da sunan musulunci amma ba musulunci suke nihi ba sai suka zanki amfani da wannan damar duk abin da zai ma da mulkin su shi suke yi hatta abin da zai soki annabi su ya ɗaukaka su kai ta kai an zanki amfani da wannan wasu ruwayoyi daga cikin ruwayoyi ana cewa annabi ma ya ce a zanki fifita sahabbai akan annabi wannan shi jawo aka zanki tsarkaka sahabbai dukansu alali akwai waɗanda suka zanki ɓanna a taƙaice dai muna gane cewa lokacin da su waɗannan mutane waɗanda muke ce ma banu umayya da hamma abbasiyawa ba abin da suka yi in banda musguna ma addini wannan kuma ya ƙara tabbatar da addinin musulunci ya ƙara tabbatar da annabin nan na rahama wanda da ba annabi ba ne da tuntuni risala shi ta shahe da tuntuni musulunci ya goge babu shi sam amma saboda cewa Allah lalle shi ya zaɓe shi, ba wai haka ne ganin kai shi ba ya ce shi annabi ne ba. Da ganin kai shi ne irin wannan tasowa da aka yi ma addini har yanzu kuma ana nan ana yi, har yanzu wanda suke kashe-kashe ina cikin kasashe saboda me suke yi, saboda suka sun durfana da musulunci, sun durƙusar da shi. Duk risalar da annabi wahalar da ya kula da risala ta Allah su ga cewa sun shahida amma Allah ba zai ba su iko ba wannan alƙawalin Allah ne cikin alƙur'ani dina nuna gaskiya lalle annabi rahama cewa annabi ne shi yasa madalla da ku musulmi wanda kuka rike wannan alƙur'ani kuka rike wannan annabi naku madalla da ku Allah ya baku damar rike shi kuma har zuwa ƙarshen rayuwarku Allah ya sa mu cikin wannan falala ɗin bi ta'ala sannan bayan mun fahimci wannan darasi abinda muke so mu shiga a yau kenan muna son mu san alƙur'ani tsarkakke ne daga ƙari ko ragi abinda ake ce mata harif mu sani lalle alƙur'ani tsarkake yake daga dukkanin ragi ko ƙari yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ga annabin shi haka ne yake shi dai ne wannan wanda yake ga hannunmu shi dai ne wanda bayan an tsara shi an gyara za ka ganin shi farko an ka bude!" mine ne suratul fatiha ne ƙarshe kuma mine ne suratul nas tare da cewa ba su ne farkon wanda aka fara saukowa ba amma wannan tsarin da komi da sa hannun annabi da sa hannun a a'imma alaihi salam har shi sawa ake zargin shi'a da cewa wai su ba su yarda alƙur'ani ba ku zo a gidajensu ku gani ku zo a ƙasashensu ku gani me suke karantawa alƙur'ani ne wannan irin zargi shi ma daban mamaki ma yake yaushe zaka ce wai su shi a basu imani da alkur'ani wannan wanda ake karantawa ba alhali su ba san wani alkur'ani ban da wannan ba wannan kenan hujjojin da zamu kamo da wanda zamu kawowa kenan game da abin da yake nuna alqur'ani babu ragi ko ƙari a cikin shi su ne anan zamu iya kawo kamar alamar da ta kai guda tara ta farko muhimmancin da ke da kwai wanda annabi ya bada wurin kare wannan alƙur'ani din. annabi ya ta bada umarni da cewa a tsare alƙur'ani ya ba da umarni ya kuma kula a cikin wannan na ɗaya kenan wannan yana nuna cewa kuma akwai ruwayi duka kan wannan babu dama duk wata alama sai mun kawo misali amma za mu gaisa a takaice alama ta biyu muhimmancin da sahabbai da tabi'ai suka bada sun bada sun ɗauki abin da muhimmanci wurin kula da alƙur'ani an samu sahabbai sun yi wannan Allah ƙalla wannan alƙur'ani da muke ce ma Usman Taha a lokacin sahabi Usman aka gyara shakal ɗin shi da sauransu wanda yake nuna cewa kenan sun kula da shi sannan muhimmancin da aka samu su ma musulmi sun bada wurin kula da shi an san musulmi tsawon tarihi sun kula da alkur'ani sannan alama ta hudu muhimmancin da Allah da kuma manzan Allah suka nuna wurin karantar da alƙur'ani musamman yana daga cikin wasu yoyi na annabi na cewa a koya mai 'ya'ya karatun alkur'ani daga cikin wasu annabi ne har ma ban man akwai hadisi wanda mun sha karanta shi tun muna yara wanda ke cewa addibu kuma ala thalathi khisalin daga cikin mini ne karatun alkur'ani ku kuya ma 'ya'yanku abubuwa hagu da uku daga ciki akwai karatun alkur'ani sai abu na biyar shi ma ko da yake muna ganin lokaci ya, kawo ƙarshen shi kenan idan muka zo za mu tashi a wannan alama ɗin ta biyar wadda take nuna mu cewa alƙur'ani littafi ne wanda babu ta harif a cikin shi ma'ana babu ragi ko ƙari a cikin shi abin da muka gani shine abin da Allah ya so za mu zo har ma da ayoyi ko da yake ana cewa ba a kawo hujja a nuna kuma da abin da ake son a ba da hujja daga gare shi amma ita ma alama ce wadda ke nuna cewa alkur'ani littafi ne yardadde daga Allah za mu dakata a nan sai darasi na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin